wa yuqaddamu fil lahadi sai a gabatar da shi cikin kabari a lahad nau'in kabarin da ake kira lahad shine wanda larabawa suka fi yinsa kuma annabi ya nuna yinsa shine yafi kamar yadda zamu karanta nan gaba nau'in kabari guda biyu ne akwai ashaqqu akwai allahadu shaqqu ba wani abu shine wanda muke a nan kasar kabarin shakku shine wanda ake musamman a nan Kano shine a gina babban rami sannan daga ba sai a yi ya a ciki to wannan shine shakku Allah da kuma babban rami ake ginawa yi kasa to kuma sai a yi masa loko daga inda alƙibla take sai a rarake a rarake a rarake wato a yi loko ina fata an fahimta to idan an zo sai a sa mamaci a ciki sai abin nan dinsa kawai sai a tashi ir katanga a nan wurin kaga saman ba sai ka bukaci kasko ba ina fatan kun fahimta to wannan shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna cewa shine kabarin da aka fi so a yi sai fa in kasar wuri tana zaizayewa ba ta da karfi ta yadda yankun kun yi lahadu ma kila zai abin nan to sai ku yi wancan babu laifi to idan aka zo sa su su waɗannan wanda suka mutu a yakin Uhudu idan aka zo sa su cikin kabari can inda alƙibla take sai annabi ta yawan qur'ani sai a bashi zai tura shi can cikin inda alƙibla take tun daga ka'ida idan kun yi babban ramin wannan lokon da za ku yi wanda ake kira alhadu za ku yi shi ne a bangaren da alƙibla take a nan ne ake yin sa ba a wani sashi ba kun fahimci wannan da kyau saboda haka in ƙasa tana da tsandauri wuri na da kyau ba a tsammanin ruftawarta da gaggawa to koyaya a jarraba wannan suna ta annabi wajen yin allahadu don yana cewa yahudawa ke yin shakku mu ko musulmi muna yin lahadu amma da ya nuna halaccinsa ba laifi ne idan yi ladin ba yahudanci ake ba tun da ya nuna halaccinsa idan abin nan amma dai wancan shi ne mafi shi kun fahimta da kyau fa yuqaddamu fil lahadi wa kaffana ar-rajulayn was-salasa ta fi thawb al-wahid annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne ga mutum biyu da mutum uku fi thawb al-wahid da yanki daya ko kuma da zani ɗaya yi wa mutum uku likkafani to yaya za a yi wa mutum uku likkafani da zani ɗaya shin ana sa su ne su uku cikin likkafanin nan ɗaya a ɗaure ko ana yanka wannan likkafani guda uku kowanne a yi masa nasa daban ba ku ce komai ba eh kaji wannan ya ce a hada su su uku gaba ɗaya a ɗaure gaba ɗaya to ya za a sa su cikin gabari? yanzu aka samu mutum uku aka ɗaure su cikin likafani ɗaya zani ɗaya sa su ya yi zai wahala kuma yanzu ka tuna annabi ya hada ya hana mutum uku cikin likafani kamar da hadisi ne ko sannan kuma ya hada mutum uku ko biyu cikin kabari amma idan an zo sa su sai ce wanne ne ya fi haddace qur'ani sai a nuna masa sai ya fara gabatar da to in suna daure cikin likafani uku ya zai haka sai an sake warwarewa a tura wancan ko kuma za a yi ta juyawa cikin likafanin har sai an yi wannan aikin ka fahimta da kyau waɗansu sun fahimci wannan abin da ka fahimta har cikin manyan malamai amma da dama an musu rabbi cewa wannan fahimtar ba ka bane abin da ake nufi da saiwa yana haɗa mutum biyu da uku cikin likafani ɗaya. mutane da suka mutu da yawa sai likafani ɗaya aka samu inda za a yi wa mutum ɗaya kila a yi masa riga a yi masa kwarjalle a yi masa gimto a yi babban zane to amma wancan zai rasa to duk sai a kyale su a yi musu zani daidai a raba musu wannan ne ɗaya ya zanto ya wadace mutum uku kowanne a ɗaure shi cikin guda ɗaya nashi na kansa ba wai su uku za a haɗa cikin guda ɗaya ba ka fahimta da kyau eh? don haka ma ga bayanin sa zai kara daga maganar Sheikhul islam kala Sheikhul islam ibn taimiyya ta rahimahullah Sheikhul islam ibn taimiyya ya faɗa ya ce me معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب wahida bainar jama'ati abinda wannan hadisi ke nunawa annabi sallallahu alaihi ya kasance ya kasimu wahida yakan samu tufafi guda ɗaya sai ya rarraba shi bainar jama'ati tsakanin adadin mutane masu yawa fa yukaffinu kulla wahidan bi ba'dihi lid-darurati kowanne sai a yanki wani sashi na wannan likafani a yi masa likafani da shi saboda larura amma ba wai a haɗa su duka a zani ɗaya ba wa in lam yastur illa ba'da badanihi ko da bai rufe dukkan jiki ba sai a ɗan yayyanka dai kowa a sa masa gwargwadon yadda zai rufe kansa da abin da ke bi ma kai har inda ya tsaya sauran inda ya rage sai a sanya ciyawa wato kaga nan na nuna mana wata hikimar abu kenan idan muka samu kanmu cikin wani hali na karancin likkafani kamar matafiya kamar ko annoba ta faɗo mutane sun mutu da yawa a kawo likafani guda ɗaya ga shi in za a barwa mutum ɗaya zai wadace shi a yi masa tufafin da muka ambata bayan riga kwarjalle rawani da menene da menene amma kuma sauran ba za su samu ba to sai mu yayyanka shi har ya wadatar wa sauran ko za su kai su uku ne ko za su kai su hudu ne ko da ko idan an yayyanka shi kowanne yankin da aka bashi ba zai suturce jikinsa gaba ɗaya ba sai mu aiki da hadisan baya mu rufe kansa da abin da yake makwabtaka da kai har iya inda ya tsaya sauran sai mu same ciyawa shi ya fi fiye da mu ce bari ɗaya mai masa sauran kuma duk mu kyale su babu likkafa wato dai kenan likkafa ana son shi koyaya yake yadullu alaihi tamamul hadisi ibn taymiya yace wannan magana ta mu cikon hadisin na nuna mana haka ake nufi ana nufin rarraba wannan likkafani zuwa ga adadin mutane yace annahu kana yasalu an aktharihim qur'an fa yuqaddimuhu fil ladi saboda an nuna karshen hadisin annabi na tambaya wannan su ne yafi yawan hardan qur'ani fa yuqaddimuhu sai annabi ya gabatar da shi fil lahdi a wajen lahad falau annahum fi thawbin wahidin da a ce ɗaure su yi cikin tufafi ɗaya su da yawa jumlatan ya jumlace su cikin tufafi ɗaya la sa'ala an afdalihim qabla zalika da tambayar wane ne fi yawan qur'ani kafin a zo wajen binnewa da wajen sa kafari da za a yi wannan tambayar dai idan an zo ɗaure su a sanya za a yi kawai da an zo sai a zura su gaba ɗaya kai la yu'addi ila naqd takfini domin ko in bai tambaya ba aka dore su cikin tufafi ɗaya sai da aka zo binnewa sannan aka ce wai fi yawan haddan qur'ani to kuma ai za a warware likafani sannan a gyara sannan a sake dorewa to wannan ko zai bayu kenan zuwa ga naqd takfini warware likafani wa ya'adatihi da sake mai da shi karo na biyu wanda hadisin ko bai nuna hakan ba ذكره في أون المعبود wannan magana malamin da ya sharhin aunar ma'abud a saharan furi kenan in ban manta sunansa ba wani babban malami a India yi littafin Abu Dawud yi masa sharhi ya sa masa suna aunar ma'abud fi sharhi na Abu da Abi Dawud ma'ana aunar ma'abud wajen jizi'i goma sha uku ne kun ga wannan littafan wallah suna da kima amma mutum baya samun su abin nan sharhin abu dawud kai dai wajen sharhi masu yawa ga arzul ahwaz ba ba abin nan bakai ga ma'alim sunan na khattabi ga sharhi ibn al-qayyim ga aunul ma'bud na wannan ga jullul majhud fi halli mushkila abi dawud duk irin waɗannan za su taimaka wajen mutum wajen sanin maganganun malamai kan hadisan annabi sallallahu alaihi a yamakon mutum ya ɗauki hadisi ya bashi fahimtarsa tashi ta shi kadai bai gina ba kan fahimtar waɗanda suka gabace shi wa hadha at huwa sawab wannan tafsiri shine yafi zama daidai in ji malam Nasiruddin Albani wa amma qawlu man fassarahu ala zahirihi amma maganar mutumin da ya fassara hadisin a zahirinsa cewa ana nufin hada su su duka cikin likafani daya fa khata'un mukhalifun li siyaq al-qissa wannan kuskure ne wanda ya saba wa jerin da kissar ta zo kama bayyana ibn taymiya kamar da shaykhul islam ibn taymiya ya bayyana wa ab'adu minhu an sawabi wanda yafi wannan ma nisa yafi wannan zama kuskure kuma man qala ma'ana saubin wahid wanda suka fassara hadisin cewa ma'anar da ake nufi saubin wahid ma'ana qabrun wahid wai ne ake nufi saubin wahid suka fassara al-qabru cewa ne al-qabru yace to wannan tafsiri shi yafi kowanne ma zama nisa li'anna hadha mansusun alaihi fil hadisi fala ma'ana li adatihi domin annabi ya ambaci saub sannan ya ambaci alkabaru to ta yaya za a ce asabu da alkabaru duk abu ɗaya ne bayan kuwa al'atafu dila mugayara. idan wato tafsirin sabu bil qabri yu'addi ila takrari alladhi la yahtaju ilayhi siyaq kalam akhrajahu abu daud wa tirmidhi wannan hadisi imamu abu daud da tirmidhi suka rawaito shi wa sanahu tirmidhi ya ce hadisi ne hasan wa ibn sa'ad haka imamu ibn sa'ad fi tabaqat ya ruwaito shi walhakim da imamul hakim ne saburi wa siyaqu lahu jerin da muka kawo a nan a rubuce na hakim ɗin ne wa an hul bayhaqi bayhaqi kuma ya ciro shi daga wajen hakim wa ahmad da imamu ahmad shi ma ya ruwaito shi wa tabarani fil kabir da imamu tabarani fil mawjam al wa abu nu'aym fil hilya haka abu nu'aym fi hilyatil wa ziyadat lahu duk ziyadan da ke cikin hadisin da ke tsakanin baka guda biyu duk jumlar da kowa ya sa ta tsakanin wato baka guda biyu haka tsakanin bracket guda biyu din nan to ta ziyada ce da aka samu daga wajen Abu Na'im a cikin littafin sa Hilyatul Awliya wa ziyadatu lahu wa inna wa qala al-hakim sahihun ala shart muslim hakim yace wannan hadisi ne sahihi bisa ga sharadin imamu Muslim wa wafaqahu az-Zahabi Imam az-Zahabi yayi tarayya da shi akan haka wa ma huwa hasanun faqat imamu nasiruddin albani ce a a hadisin bai kai a ce masa sahihun ba hadisi ne hasan kadai kama sabaka fi salisu fi salisu min almas'ala kamar yadda ya gabata a mas'ala ta 32 shafi na 53 ya kawo shi kenan kenan wannan abin da muka karanta yanzu yana nuna mana halaccin abu guda biyu ko halacci na farko idan ne ya zama kaɗan a iya rabawa jama'a da dama likkafani ɗaya kowa gwargwadon yadda ya samu na farko kenan ko halatti na biyu idan gawawwaki suka yi yawa ta yadda zai wahala kowa mai masa kabarinsa ko in za mu yi za mu zigata wani ba za a gama jana'iza ba har a zo mai aiki ya tafi likita ya tafi asibitin sa dan kasuwa ya tafi kasuwa dan makaranta ya tafi makaranta to ba za mu ce mu yi ni kowa mu yi ta gina masa kabarinsa ba ya halatta haɗa bibi ko uku uku cikin kabari guda ina fata an fahimta kila wani daga cikin mu bai taba ganin wannan sunnar ba in ma ya ganta to ba a sunna ya ganta ba sai dai in an yaki an kashe mutane da yawa a turo ka tafila ta yi katon rami ta tura to kaga wannan kuwa sunnar masu ka tafila ce ba ba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba an gane ku abu na gaba wala ya yajuzu naz'u thiyabi shahidin Lati qutila fiha bal yudfanu wa hiya alaihi. malai ce wala ya yajuzu naz'u thiyabi shahidi bai halatta ba cire tufafin ash-shahid wanda ya mutu wajen yaki allati qutila fiha tufafin da aka kashe shi suna sanye jikinsa in an zo yi masa likafani ba za a cire tufafin ba sai da dora likafani kai. bal yudfanu wa hiya alaihi za a binne shi wannan tufafin na jikinsa qawlihi sallallahu alaihi wa sallama fi qatla uhudin saboda fadin annabi tsira da aminci su tabbata gare shi cikin lamarin mamatan da suka mutu wajen yakin uhudu yace zammiluhum fi thiyabihim ku lullube su cikin tufafin su wanda suka fita da su wajen yaki kar ku cire su akhrajahu ahmad wannan hadisi imamu ahmad ya shi bi hadha lafzi wa fi riwayatin lahu a wata riwaya tashi yace zammiluhum bi dima'ihim ko lullube su da jinin jikin su kar ku wanke musu wa kazalika akhrajahu an-nasa'i haka imamun nasa'i ya wannan hadisi wa azahu shaukani imamu shaukani ya jingina wannan hadisi li abi dawud cewa abu dawud ne ya rawaito shi fa wahima wannan wahami ne fahimtan abu ba bisa yadda yake ba wato kullum kake karanta littattafan albani kuma kake koma kan abin da yake faɗa sai kaga wato ba karamin bincike Allah ya bashi ba Allah ya bashi albarkar lokacin da zai tsaya yi karatu don ya fa'idantar da al'umma yanzu kawai in ka je ka bi shaukani shi ya ce Abu Dawud ya rawaito shi ko kenan ko da an ce wani ya rawaito matukar wannan wanda aka ce ya rawaito yana da littafin da aka ce ya rawaito shi ciki to je ka koma ga ya rawaito din ko bai rawaito ba amma in ka tsaya cikin yan kananan littattafai da za a buga maka na zamani a ce wani ya rawaito bukhari ya rawaito muslim ya rawaito sai kai ta duba sai ka je cikin bukhari kaga babu babu hadisin a ciki mai bincike ne lokacin da ya zo abubuwa suka yi masa yawa sai ya rikice abinda na muslim ne ya jingina bukhari abinda na bukhari ya jingina abu dawud to sai kuskure ya zo a cikin irin waɗannan to don haka duk lokaci idan ka zo bincike lokacin da duk ka ɗauki littafi da ba shi ne asalin mai ruwaya ba baya cikin lokacin ruwayan hadisi sai ya ce maka wane ya rawaito duk girman malantarsa sace komawa cikin wancan wanda ya ce ya ruwaito ka gani kafin kai ka je ka yaɗawa jama'a yanzu imam nawawi babban malami ne a fikihu da hadisi ya yi littattafai da dama yanzu littafin riyadu ne sai ya tattara shi da hadisi a mukaddimar sa yace ba zai taɓa ambatan wani hadisi ba sai me sai sahihi zai ciro daga bukhari zai ciro daga muslim abu dawud tirmidhi nasai da sauran littattafai dai na sunna misali waɗanda ya ambata cikin mukaddimar sa yace hadisi sahihi kawai ko hadisi hasan amma ba zai kawo hadisi za'ifi ba to amma sai Sheikh Nasiruddin Albani ya bibice shi yace bari mu ga ya cika wannan sharadin ko bai cika ba sai ga hadisai hamsin wanda ba ingantattu ba hamsin tur <laughs> waɗanda dukansu ba ingantattu ba ne ba to kai idan ka zo a ka zo ka ɗauki littafi sai ka zo kana ce mana duba cikin riyadu na shafi na kaza duba sai mu je mu duba cikin riyadu ne mu ɗauka mu ɗauka kawai ya inganta ina fata an fahimta to da haka wannan yana da kyau komawa zuwa ga usul na littafi kuma in ku manta ba a baya a wani hadisi da Nasiruddin Albani ya kawo ko cikin sifatu salatin nabi ko nan gurin anan ko yace Bukhari ya rawaito da ma koma cikin Bukhari sai ma ga akwai kari akan hadisi to amma ya zanto masu ɗaba'a ne suka yi kuskuren rubuta hadisin ko kuma shi kansa tunda kowane dan adam zai iya kuskure ko masu ɗaba'a suka datse hadisin ba su kawo cikakken yadda yake a bukari ba muka rubuto shi a cikin bukari kamar yadda yake muke muka karanta wanda ya sha bambam da yadda yake a cikin littafin wannan duk yana nuna mana wato ana bukatan faɗaɗa binciken ilimi musamman game wa'azi da karantarwa a koyaushe baka koshi da ilimi kuma a koyaushe kafin ka karantar da kowane abu ka bi diddigin kowane abu ka tabbatar cewa ka yi iyakacin kokarinka bayan ka gama kokarinka sai aka samu kuskure ai wannan babu laifi idan an samu kuskure a wajenka dama kai an yi ka ne don kai kuskure tunda ba mala'ika bane kai bane kai ba annabi ba amma kai kuskure na kasalanci shine ba yadda ba amma kuskure na kai iyakacin kokarinka to wannan ai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ai ne suka ce wai ka falmar a nubulan anubulan an tu'adda ma'ayibu ai ya ishe ka ban alfahari in an kirge kuskuren ka cewa yi kuskure kaza yi kuskure kaza yayi sai aka tsaya aka yi shiru to duk sauran ne. ai ya ishe ka ban alfahari tunda har suka kirgu ai barna ta kare akan an kirge kuskuren ka yaki gurguwa to wannan mutum ya zanto lawar da ko take kenan kuma amma in har aka kirga suka kirgu to sauran kenan duk daidai kai Allah shi mana gaman katar ba ya waɗannan hadisai da akwai sabar riyadu salihin da ya fito wanda shi nasiru jan albani ya masa aiki a mukaddimar sa duk ya bayyana waɗannan hadisan da ifai da babin da shi imamun nawawi ya kawo cikin riyadu salihin duk lambobi ya ba su ba wani suna da yasa riyadu salihin illa za ga an sa bi ta haƙiƙi shek nasiru jan albani yana da kyau idan mutum ya same shi kuma sai dai ko a can Saudiya yana tsada yana kawo riyal hamsin zuwa 60 kuma juzuyi guda haka ma'ana yan canji naira dubu da nawa kenan <coughs> wannan wafil babu babi an haka ne ko وفي الباب عن جابر وابي برزة وابي برزة وانس فانظر المسألة الحديث الاول والثاني والثالث تو ina ga sai mu dakata anan mun da abu na gaba kuma wata kissar ce daban ko wani abin da daban amin da muka ya zama daidai Allah shi ba mu lada kai wanda muka yi kuskure ko tunduban harshe Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina wa ala wa kiran sallan ne yanzu suke ta mamaki da suke maimaituwa saboda an sha ansa su su adadi mai yawan gaske kafin mu kai ga irin su akwai mai tambaya na farko da yake cewa wai yana son a bayyana masa wuraren da idan mutum ya addu'a ana san ana sa ran karɓarta ya ce wai sannan ya ji ce bai halatta ba a yi addu'a bayan sallah to yaya zan yi da faɗin Allah ta'ala fa iza faragta fansa wa ila rabbika farghab wuraren da ya kamata mutum ya addu'a ya karba ko kuma halayen da idan mutum ya yi addu'a ana karba suna da dama cikin ayoyin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam masu sarki akwai halaye akwai lokuta akwai wurare hali daban da lokaci lokaci kuma daban da me wuri idan muka ce wurare na karban addu'a to waɗannan ba wurare na karban addu'a da suka wuce wato sha'air na aikin makaɗin nan kamar wurin ɗakin ka'aba bayan ka yi tawafi haka kuma da kan safa da kan marwa lokacin da duk ka hau kan safa wuri ne da ake sa ran karɓar addu'a haka lokacin da duk ka hau kan marwa wuri ne da ake sa ran karɓar addu'a wannan kenan haka kuma filin arfa wuri ne da ake sa ran karɓar addu'a haka muzdalifa yayin da ka zo ka kwana ka tashi da asuba kana ka istighfari wuri ne da ake sa ran karɓar addu'a ina fata an fahimta wannan dangane da wurare kenan da ake sa ran karban addu'a amma abin da ya shafi lokuta da ake sa ran karban addu'a akwai tsakanin kiran sallah da ta da ikama wannan lokaci ne da ake sa ran karban addu'a haka kuma akwai kashi ɗaya bisa uku na dare na ƙarshe wato kamar da karfe hudu ko karfe uku kenan har zuwa lokacin da alfijir zai ko gari ya waye wannan shi ma lokaci ne da ake sa ran karban addu'a kamar yadda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama suka nuna ko kuma yadda ayoyin alkur'ani suka yi ta nuna bayi na gari a wannan lokaci suna tashi suna istighfari an gane ku kamar yadda yake cewa innal muttaqina fi jannatin wa yun akhizna ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum wa bil ashari hum yastaghfirun bi ma'ana mutanen da suke yin istighfari bil ashar lokacin ashar shine lokacin sahur ma'ana lokacin da yake dab da ke towan alfajir to da haka waɗannan duk lokuta ne na sa ran karban addu'a halaye da ake sa ran karban addu'ar mutum shine akwai halaye kamar haka hali na farko wato halin tafiya idan ka samu kanka a halin kasancewar ka matafiyi shi ma ana sa ran karbar addu'a idan ka yi hali na biyu wato ainihin idan ka samu kanka a matsayin mai azumi lokacin buɗe baki halin kasancewar ka mai azumi ko dab da buɗe baki to wannan lokaci ne shi ma a halin da ake sa ran karban addu'ar mutum haka idan ka samu kanka a halin yi wa ɗan uwanka musulmi addu'a a lokacin da shi bai sani ba to wannan ma kai kanka bala'ika zai maka addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa lokacin da duk musulmi ya zo yana wa dan uwansa musulmi addu'a ba zai roƙan masa wani abu ba sai sai mala'ika ya ce walaka mislu zalika kai ma kwatankwacin haka ya tabbata gare ka da haka don ana so mutum ya ribanci irin wannan lokuta ko waɗannan halaye ko waɗancan na da amma magana cewa addu'a bayan sallah kamar yadda muka faɗa addu'a ana yin ta ne cikin sallah ba wajen sallah ba annabi sallallahu ya nuna ana yin addu'a cikin sujada yake cewa amar ruku'a amar ruku'u fa azimu fihi rabba wa amma sujud fajtahidu fihi bid du'a amar ruku'u fa azimu fihi rabba ruku'i ko girmama ubangiji a cikinsa wato subhana rabbil azim subhana rabbil azim amma sujada kuwa ku yawaita addu'a a cikinta in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma ga adiyatul istifta irin wanda annabi ke ga kuma addu'a ta bayan ka kammala kalatun tahiyya ka gama salatin annabi kafin ka kai yin sallama lokaci ne na addu'a ga sahabin da ya cewa annabi ina so ka roka min Allah in zanto cewa na zama dan aljanna ko na makoci ka cikin aljanna annabi ce ka taimaka min da yawan sujada zan roka ma amma ka ba da agaji kai ma wajen yin yawan yin sujada to waɗannan duk a cikin sallah kaga ana yin addu'a kenan a waɗannan wurare amma bayan an kammala sallah waɗannan zikirai ne suka tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam na yi كما استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الاكرام سبحان ربي العلا بحمده آه، سبحان ربي العلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله اكبر الله اكبر 33 سن لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير سن لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا اله الا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلص له الدين وكرم الكافرون ده آية الكرسي ده دي zikiran da suka tabbata annabi na yi Allahumma la mani lima ataita wa la mu'ti lima manata wa la yanfa'u dhul min kaljad wannan suna da dama irin wanda aka samu annabi na yi lokacin da duk yi sallama daga sallan farilla banda su bai inganta ba ba a ruwaito ba daga gare shi cewa kuma yana daga hannu sama yayi addu'a dan haka da ibn al-qayyim ya kawo waɗannan ababe cikin zadul mu'ad sai ce nukta wato ga wata fa'ida yace yin addu'a bayan sallah mutum ya yi shi kaɗai ko da jama'a ya ce Allah hakika ba a taɓa samu annabi ya yi ba tabbas ya ce sai dai masu yin addu'a bayan sallah agajin da za mu ba su ma iya cewa ya halatta in mun danganta addu'ar da waɗancan zikirai mu ɗauka cewa waɗannan zikirai da ya yi na bayan sallama wata ibada ce mai zaman kanta daga baya bayan ya kammala su sai ya roki Allah ya yi tawassuli da waɗannan zikiran sai ya zanto addu'arsa tana da dangantaka ne da wannan zikiran ba da sallarsa ba wanda bayan da za a yi ka sami ɗaya cikin goma na masu addu'a su ɗauka cewa addu'a su dangantakarsa da wannan zikiran ne ba da sallasa. ba su sani ma ko <laughs> babu hadisi ko ɗaya ko da'ifi wanda aka ce annabi ya taɓa gama sallah ya ɗaga hannu sama ya yi addu'a duk addu'a da yake cikin sallah ke ta domin an ɗauka addu'a munajati ce tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da bawa to lokacin da kake munajati da shi ya kamata ka gabatar da bukatan ka ba sai ka gama da munajati ba in ka gama da munajati shine yi sallama ba ka kulle kofa ba to ko me zaka gabatar na bukatanka ai tun cikin lokacin da kake munajati ka zo ganawa an bude ma office ka shiga ba lokacin zaka gabatar da bukatunka ba amma in an riga an fito daga ka fito daga office ka kulle kuma daga waje kuma kana gabatar da bukatunka ta window ko ta ina ina fatan kun gani da kyau amma ayar bai za faranta fansab wa ila rabbika fansab wannan ba ta da dangantaka da sallah ba ta da dangantaka da addu'a a sallah ka karanto jerin gwanin ayar mana suran gaba daya a ran sa laka sadaka wa bana an ka wuzra Allah zai an kaza zaka wa rabana laka zikrak sai me fa in mal usri yusra inna mal usri yusra sai kuma fa idza faragata fansab wa ila rabbika farghab ina ka amci sallah bade a cikin sallah a cikin ayar ko cikin sura ballantana ka kace idan faragata kana nufin wai idan ta minan salati fansab wai ilzama kanaka wa ila rabbika farghab ai ka ga ila rabbika kasratu du'a'i wa rabbil aidi ila samai ai ba dangantaka tsakanin wannan ayar da sallah to don haka sai malamai suka ce abinda wannan aya take nufi idza faragta idan ka kammala kan to ka kafu ka kwaitu ka wala rabbika bargab ke idza faragta min shu'unika dunyawiya idan ka gama sha'aninka na duniya to ka kafu kuma ka bota ma ubangiji me yake nufi sha'aninka na duniya sha'aninka na duniya wanda ya jibanci neman larurar rayuwanka shi yasa wata suka har wannan ayar dangantaka da hadisin annabi sallallahu alaihi cewa idza hadara al-asha'u wal isha'u faqaddimu al-asha'a qabla al-isha idan lokacin sallar isha yayi kuma ga abincin dare an gawo an ajiye kuna da dare an kira sallah ga abinci wanda za a fara yi hausa da shi yana da wani to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ku gabatar da abincin dare kafin ku tashi sallah saboda rashin gabatar da abincin dare nan shi ne zai sa ku tashi sallah kuna tunani to kuma ita sa ana sun da tsawa bai zato ma'anan tu aqimu salata inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sai fa za ku azata fanfa mana kun ga malamin ku na duniya fanfa ko kuma dangantaka ta biyu suka ce fa idza rajata in ga dal amran rayni an sabtu da dakkar hodi ibada wa ya rabbi da fasa ko dai zuwa da neman ramar ubangiji ta ta hanyar yi da mulali Allah ya ce ya ayyuhal mudammilu umil layla إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه مرك القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا سيسري إن ناشئة الليل هي أشد ورعا وأقوى مكيلا سبود إن لك في النهار فرحا طويلا جلانا كنا رشغل فلا ديوة جهة بعض الطرات اللي ba a sai kai kiyamun nahari sai aka sa maka mai kiyamun layli idza fa'alta fi nahari fansab li ibadati rabbika bil layli qul al layla illa qalila saboda ne inda raka fi nahari saban tawla da rana kana shiru da wasiwa da ba ta mu bayin da sai ce wa min al-layl fasjudu lahu wa sabbihu ليلا طويلا تقول مرة ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا والذين يبيتون لربهم سجدا وقيارا wa duk na magana akan kafuwa da ibada da daddare amma ba wani cikin malaman tafsiri da ya fassara cewa iza faragta in ka gama sallan farilla fansabtu ka kafu wa ila rabbika fargabtu wai ka kwadaitu zuwa wajen ubangiji ta hanyar yin addu'a ko tafsiri ɗaya ba za ka samu ba daya yace addu'a an shi da nace yace ayi addu'a a ah, addu'a da kuma ibn kasir din mara hatu hana ku ba tu bi tawrat wa tulwa in kuntum duk wanda ya ce maka kace dauko ibn kasir din ya gani zai ji kunya ne aw ba zai iya nuna maka ba fa tu bi tawrat wa tulwa in kuntum sadiqin ai kwace kwace ba fassarar malamai bace ba duk wanda ya ce bai za ku raga tafansa wallahi ba ba fassarar malamai bace ba kowa malikiya abinda suka ce idan addu'ar wannan su ma suka ce karhanci ce a malikiya fa suka ce makaruhi ce tun daga risala ina <laughs> fara wai kura du'a'u ba da salam duk gashi na a kurkusa to amma a nan kasar abinda ake yi a waje daban abinda yake littafi daban su wai kai kai kadai ma suka ce makaruhi ne to ina ga wanda zai ce ku karanta salati goma ga annabi ku karanta qul huwallahu uku ga walidanmu shi wannan ba fa maganar sa kai kai kadai shine ma do ake ta rigima yanzu anan saboda haka ibada ana yin ta ne yadda take a rubuce yadda aka samu annabi sallallahu alaihi ya koyar ba yadda aka dade ana yi a gari ko yadda jama'a suka saba ba kar ka ce dan an hana ka wannan an hana ka addu'a ga addu'a nan a farkon abin da annabi ke fara yi cikin sallah shine me da yayi takbiratul ihram baya fara komai sai yayi addu'a ga addu'a addu'iyatul wajen goma sha biyu aka rawaito daga annabi addu'ar bude sallah abu huraira ya ce ya ma'aikin Allah idan ka kabbara kafin ka fara karatu sai in ji ka shiru me kake faɗa me kake faɗa kake shiru sai ce abinda nake cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib Allahumma nas'ali min khataayaya kama yanqa thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ighfir li min khataaya bil ma'i was thalji wal barad wannan shi nake faɗa wannan me sai ba addu'a ba yace ya Allah ka nesanta tsakanina da kurakurai na kamar yadda ka nesanta tsakanin mahudar rana da mafadarsa ya Allah ka tsarkake ni daga kurakurai na kamar yadda ake tsarkake farin tufafi daga datti ya Allah wanke ni daga kurakurai na da kankara da ruwa ka wanke ni daga kurakurai in zanto tasba ni kuskure tare da ni wannan ba addu'a ba ga wajhatu wajhi lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu bi zalika umirtu wa ana awwalul muslimin ga subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka addu'o'i da dama da annabi kawunan tun kafin ya fara karatun fatiha fa kenan kafin ya fara karatun sura kafin ya je nan ko ina sai ya fara yin wannan kuma ya rufe karshen abin da yake daga shi zai sallama shine addu'a tambaya ta karshe da za mu takaita a kanta wanda na ce wai da an yi su jiran kabli ko ba di ba a yin tahiya menan eh, yadda sunnar annabi ta koyar babu tahiya dan an yi su jiran kabli ko ba di kana gama tasowa sai ka ce assalamu alaikum malikiya da suka nuna za a yi tahiya kiyasi ko kuma abin da ya shi cewa suka yi dukkan sallama a cikin sallah ba a yi sujudan kabli to idan ya zanto tahiya ta gabaci sallah sai ka'ida ba a yin sallama sai tahiya ta gabace ta to kenan in kai kabli kai ba'adi shi ma sai kai hiyata kafin kai sallama to amma ga shi karara a hadisin bukhari hadisin zulaidain annabi ya yayi sujadan sahawi wato kabli ko ba'adi amma kuma bai ta tahiya ba kawai yayi sallama to dama malamai kuma sun ce lajtihada ma'an nassi in nassi ya riga ya tabbata ba a sauraron ijtihadi tun daga nassin hadisin annabi sallallahu alaihi ya riga ya gabata a abu na karshe wani ne yake kawo kukan wato wani dan uwa da ya musulunta sannan kuma aka kore shi daga inda yake yake bukatan wai ko da za a samu yan uwa da za su taimaka masa da masauki فوق ثيابه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب وتقدم وثلاثين وفي الباب ستتان كفريان متى كده مغنى بزام تاكي حسن كمالي يجي ويستحب تكفيله مستحب مثل الكفن بثوب واحد da tufafi ɗaya au aksara ko sama da ɗaya fauka siyabihi a kan tufafin da ke jikin da yake wa yi ta habu tafsirin